افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور shin wannan mutum mai ruɗuwa da rayuwar duniya bai san cewa idan Allah ya tayar da waɗanda suke cikin kabari kuma ya fito da su daga cikin ƙasa don yin hisabi da ba da sakamako bai san cewa lamarin ba kamar yadda yake zato ba ne?